da shi da kwankwasa abokan juna ne tare na gansu kuma kowa yana yaban kowa na haɗu da kwankwasa ya ce mun ganduje mutumin kirki na ganda ganduje ce mun kwankwasa mutumin kirki har na saba da su su biyu to sai rigima ta barke tsakanin su na iyayi na mai musu sulhu muka ɗauki tawagan malamai da 'yan boko muka tafi kaduna muka gana da kwankwasu. muka zo muka gana da ganduji mu ji me yasa kuna tare shekara da shekaru rana ɗaya mm. ku zo ku kama sai muka fahimci abin ba na rana ɗaya ba ne abin ya yi ta taruwa ne har ya zo wannan lokacin so muka gaba za mu dai sulhun nan ba zai yi ba dole sai ka ɗauki ɗaya mm. ko ganduje ko kwankwaso kai ko kwankwaso ne asalin zuwa yawwa mm. saboda haka sai ni na ɗauki ɓangaren kwankwaso mm. kaji kenan a lokacin ana siyasa lokacin ana siyasa ai dama siyasa ce ma ta kafa gwamnati eh, mm. dama siyasa ake ayi yan siyasa ne suka gwamnati a lokacin an zo za a yi sake zabe karo na biyu a nan lokacin a nan ne dama lokacin rikici eh. kasa ana tsakan mulki ba rikici sai an zo daidai zabe to nan ne kwankwasa da gandoji sun rabu yanzu kaga kenan dan takarar kwankwasa ba shine ganduje ba dole zai tsaye da wani to a lokacin ita siyasa ba a raba kafa kawai kai ɗaya kawai tuni kuma sai na ɗauki ɓangaren kwankwaso dan takarar kwankwaso dan takarar kwankwaso mutu shi nake yi to kaji a lokacin ka bayyana a zahiri cewa shi kake ko ko a kana ba wannan ne asalin rigima ba eh. kafin a kai ga wannan mm. ai akwai rigimar dala da ake yi ana rigimar dala na yi hudu juma an taimun tambaya malam baka ce komai ba na to me zan ce dan jarida ya zo majalisa da qur'ani izu sittin a rataye yana cewa wannan bidiyon dala gaskiya ne shi ma gandoji ya ce wannan dala ba gaskiya ba ne eh. to malam me za ka ce na ce ni ba zan ce komai ba to amma ƙarshe dole na magana magana da ne ba ban goyi bayan kowa ba ban ce kowa yana da gaskiya ko ba shi da gaskiya ba amma na ba da shawara na ce a yi bincike idan gwamna yana da gaskiya a hukunta ɗan jarida mm. in ɗan jarida yana da gaskiya a hukunta gwamna kaji wannan magana ita ce ta karaɗe <laughs> duniya gashi dai kaga ba wani illa a ciki eh. kamar ma a ce na shiga tsaka-tsaki ne mm. tsaka-tsaki na shiga ban goyi bayan wannan ba ban goyi bayan wannan ba kamar da ka ba da shawara akan lokacin da ake ta rigima akan sarki yauwa to to irin wannan a gaci in ya dace a bashi in bai dace ba a cire shi mai kun a tsaya <laughs> ana ta ana ta rigima to irin mm. wannan wasu lokutan ka faɗi ra'ayi daidai lokacin da ake cikin zafin sa eh. kuma muryarka tana da zafi tana da tana tana mm. da karfi. Mm. to saboda haka nan da nan sai ka ga mutane da sun magana amma tawan sai tafi shahara hmm. to kaji inda abin ya fara saboda haka sai na na ce to ba zai yiwu in shiga ina wannan gefen kuma ana samun matsala ba hmm. to shine na rubuta takarda na yi godiya bisa dama da aka bani da shekara uku da rabi ne masa fatan alheri cewa Allah ya sa ya gama gwamnatinsa lafiya Allah ya bashi nasara Allah kuma ya kada ya hawo kuma Allah ya sa su fahimci juna kafin a sake zabensa ne yawa kafin a sake zabensa mm, mm. na ba da takarda ne tafiya ta mm. to kaji yadda aka yi kuma ya yi min abu guda biyu wanda na ji daɗi na farko ya je har gida har cikin ɗaki ya duba mahaifiyata dan ya yi ta nema na a waya aka ce ai shi malam kulle yana wurin babarsa sai ya je ya duba lafiyarta sai ce to ai bai kamata ni ma ban je ba a gaya masa ga nan tafi ya ɗauko tawagarsa ta gwamnati ya zo har ɗaki har jikin gada inda ba zan manta da wannan abu ya zo haka kuma da aka ce ta rasu ya ɗauko tawaga gwamnati gaba ɗaya zo har gida ya zo yi mun gaisuwa to kaga daga nan shine rabuwar mu ba ba a sake neman ka ba lokacin da shi ya dawo kina a hizbi eh, ko kai ne kake karba a ba wanda ya neme ni mm. to sai kuma yanzu shine karo na uku mm. shi ma ina saudiya sai kawai na je an ban waya an ce congratulation na ce mm. na me kuma gani ni dai a harami yanzu ce congratulation ai ga takardar ka gwamna ya buga ya baka shugabancin hizba dai ne dawafi na yi addu'a na ce to allah ba ni na nema ba amma tunda sun bani ina son ka taimake ni shikenan